Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin yau talata shida ga watan Fabrairu na shekarar 2018. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da wata cibiyar horar da nakasassu da gwamnatin jihar Nasarawa ta gina a yau talata a lokacin da ya kai ziyarar aiki a jihar ta Nasarawa. Za kuma ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Dr. Bilkisu Koguna a kan illar yi wa mata kaciya. Kasancewar yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'ar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun shin ya kuke ganin kaciyar mata. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Afirka ta Kudu maras farin jini Jacob Zuma wanda daman yana fama da matsin lambar yayi murabus ya kara fuskantar wani juyin bayan al'umma bayan da majalisar dokokin kasar ta hana shi gabatar da jawabinsa na shekara-shekara na halin da ƙasa ke ciki ana kamar sa'o'i 48 kafin ya gabatar da jawabin a ranar alhamis ta jibin allah kai mu a cikin kwanaki biyu da suka gabata rahotanni sun ce manyan kusoshin jam'iyyar anc da ke mulki sun yi taruka da shugaban suna neman matsa mashi lamba domin lallai ya sauka daga kujerar tasa sai dai kuma an ce yana ci gaba da cijewa akan ba zai sauka ba saboda yana kokarin kammala wa'adinsa na biyu da zai kare a shekara mai zuwa ta 2019 duk shekarun da zuma yayi yana mulki ya yi shafa ma da zargin aikata laifuka irin su da suka hada da laifuka 783 na cin hanci da rashawa. Lauyoyin shugaba Donald Trump sun ba shi shawara a kan kada ya yarda ya zauna ya yi wata hira da mai bincike na musamman Robert Mueller, kamar yadda jaridar New York Times ta ruwaito. 'Yan kwamitin binciken na Mueller sun riga sun tattauna da jami'ai da dama a fadar shugaban kasa ta White House da kuma wasu da ke da hannu a yakin neman zaben shugaba Trump a wani bangare na binciken da ake yi a akan zargin katsalandar da aka ce rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 da kuma duba ko watakila shugaba trump ya karya doka wajen korar tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta fbi mr james comey daga bakin aiki a can baya dai shugaba trump ya nuna cewa a shirye yake gana da mai binciken na musamman ko da yake kuma ya ce bai ga dalilin ma da zai sa ya dauki wato a dauki wannan matakin ba tunda shi bai yarda akwai haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zabensa da kasar rasha ba labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata ne babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci gwamnatin maldives ta kawo ƙarshen dokar ta taɓaci da kuma tabbatar da zaman lafiyar 'yan ƙasar wanda ya haɗa da alƙalai da kuma 'yan siyasa da aka kama da taris ya yi kiran ne jim kaɗan bayan da tsohon shugaban ƙasar da ya yi gudun hijira ya nemi ƙasashen indiya da Amurka su sa baki cikin rigimar siyasar da ƙasar ke fama da ita. Yau talata ne tsohon shugaban ƙasar ta Maldives Muhammad Nasheed ya yi kira a kan ƙasar indiya da ta aika da dakarunta zuwa ƙaramar ƙasar da ke yankin tekun indiya domin 'yantar da babban mai shari'a Abdul Sa'id da kuma mai shari'a Ali ah, Hamid da aka kama. Barkewar wani rikicin kabilanci a arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya yi sanadiyar hallaka mutane sama da 24 da kuma kona ɗaruruwan gidaje ƙurmus. Jami'an ƙasar Congo sun bayyana cewa rikicin ya ɓarke ne a satin da ya gabata a lardin Ituri tsakanin 'yan kabilar Hima da 'yan kabilar lando Babu tabbacin abin da ya haifar da rikicin, amma an ce ƙungiyoyin biyu sun daɗe suna gaba mai tsanani da junansu. rundunar samar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a congo ta ce za ta yi bincike a kan wannan lamarin gwamnatin sudan ta kudu ta janye jakadanta na amurka bayan da shugaban amurka donald trump ya saka wani takunkumin hana sayar da makamai akan gwamnatin kasar a makon da ya gabata mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko taban dengai ya ce matakin da amurka ta ɗauka zai kawo cikas wajen yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya a ƙasar ya kara da cewa takunkumin ya zo musu da mamaki ganin cewa yana zuwa ne a daidai lokacin da wata tawagar gwamnatin ke shirin barin birnin addis ababa domin halartar wani babban taro a karo na biyu wanda zai dubi yadda za a farfado da yarjejeniyar sulhu da aka cimma a shekarar 2015 bangarorin da ke fama da da ke fada a kasar ta sudan ta kudu sun rattaba hannu akan yarjejeniyar dakatar da fada a ƙarshen taron da suka gudanar a karo a karan farko na watan Disamba. Sai dai wannan yarjejeniya ta samu cikas cikin 'yan kwanaki da suka biyo baya, inda dukkan bangarorin biyu suka saba yarjejeniyar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar aiki jihar Nasarawa inda ya kaddamar da wasu ayyuka ciki har da wata cibiyar horar da nakasassu. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani daga Nasarawa. Gwamnatin tarayya ta jaddada aniyarta na tabbatar da tsaro a yankin arewa ta tsakiya da ma Najeriya baki ɗaya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana hakan yayin da yake ƙaddamar da cibiyar horar da nakasassu da gwamnatin jihar Nasarawa ƙarƙashin shugabancin Umaru Tanko Almakura ta gina wa nakasassun Najeriya. I also want to assure the people of the North Central and indeed all Nigerians that federal government is working day and night to ensure peace and stability returns. Shugaba Buhari kenan ke cewa ina so in tabbatar wa jama'ar shiyar arewa ta tsakiya da ma 'yan Najeriya baki ɗaya cewa gwamnatin tarayya na aiki dare da rana don tabbatar da zaman lafiya ya dawo. The security agencies have standing instruction to arrest and prosecute any and all persons found with illegal arms. ya ce an umarci jami'an tsaro su cafke su kuma hukunta duk wani da aka kama da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba shugaban kasar ya kuma ya ba wa gwamnan jihar nasarawa kan ayyukan da ya yi na inganta ilimin na ta hanyar gina babban cibiyar horar da su ilimin zamani da sana'o'i gwamnan jihar ta nasarawa umaru tanko almakura ya ce samar da doka da za ta ba na kasassu damar daidaito da sauran al'umma zai taimaka wajen inganta rayuwarsu na roƙo ga al'umman ƙasa baki ɗaya da duniya ma baki ɗaya da cewa wanda allah ya yi su suna da hali suna da lafiya suna da wadata su tallafa ma mutane waɗanda suke da matsala kuma a fara da mutane musamman na ƙasassu mu haɗa hannu mu haɗa gwiwa kuma mu sa bakin mu ƙasa ta kawo doka wanda zai ba mutane na ƙasassu dama da 'yanci daidai da duk wani mutum wanda ba na ƙasashe ba kuma a yi ma'aikatu da wurare waɗanda su ma za su sami kyautatuwar rayuwarsu kamar irin makarantar da muke yi yanzu a jihar nasa wanda zai kula da yara makafi kuramai guragu da masu jujuta kuma ba tare da sun biya ko kwabo ba. Ko mai jama'ar ta Nasarawa ke cewa alhaji yusuf galadima aliyu wato idan za a yi maganan gaskiya akan ayyuka ne duk faɗin najeriya babu ra'ayi babu wani sun zuciya tsakanin da allah nake magana ba wanda ya yi kaman gwamna almakura ba ka tashi a cikin jihar nasarawa ko a mota ko a mashin da ka je wani anguwa ko wani wuri in titi za ka bi baka bi titin almakura ya yi ba honorable halima ahmadu jabiru wannan wuri karanta ne na gajiyayyu a ƙasar nan gabaki ɗaya najeriya za su amfana da wannan wuri saboda ire-iren wannan na gaba irinta ba ma a Najeriya ba a Afirka West ga baki daya. Shugaban guragun jihar Nasarawa Abubakar Musa ya ce cibiyar horar da nakasassun zai taimaka wajen ɗauke su daga barace-barace a kan tituna. Ilimi shine ginshikin rayuwa kuma idan ka kula musamman mu nakasassu musamman arewacin ƙasa an bar mu a baya a gefen ilimi to wannan zai taimaka musamman ga yara da suke tasowa yanzu su tashi da kyakkyawan ilimi kuma da kyakkyawan rayuwa sauran ayyukan da shugaban kasar ya kaddamar sun hada da cibiyar lafiya a garin kwandare filin tashi da saukan jirgin sama hanyoyi da babban kasuwar duniya da ke garin karu zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, amin. Madalla a gaida Zainab Babaji. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ci gaba da faɗakar da jama'a akan kawo ƙarshen ɗabi'ar yi wa mata kaciya. a Asabar da haka na tuntuɓi Dr. Bilkisu Koguna ta asibitin fadar shugaban Najeriya da ke birnin tarayya Abuja akan illar da ke tattare da wannan ɗabi'ar. Da farko ga tambayar da na yi mata. Shin dakta da farko ma kina gani a yankunan na arewacin Najeriya akan samu irin wannan mummunar ɗabi'a? Akan samu musamman a gabas maso arewan Najeriya Ɗabi'a su ce yin wannan amma kamar gabas maso kudu da wuya akan samu. Sai kuma 'yan kudu su ma suna yi sosai sosai. Al'ada ce ta sanya ake yi koko menene ma dalilin da ya sanya ake wa mata kaciya? Gaskiya al'ada ce wadda tun tuntuni aka taso aka ganta al'ada ce ta laraba shi aka fi samun ta daga gabas arewa maso gabashin Najeriya. Yiya wasu suka fi yin ɗabi'un. Kamar waɗanda mm. irin matsaloli ne waɗanda ake ma wannan kaciya suke fuskanta. Yawanci suna yi ne wai don a rage wa mace sha'awa. Kin gane sha'awan mace a jikinta take to irin wasu an cire shi ma sai ya sa kuma mace ta zo ba za ma ta gaji ba. idan ana saduwa da ita kin ga an illatar da ita kin ga akwai matsalar za a iya yanka ta da wutar da ba ni ba wani za ki ga an jera yan matan a layi a kille wannan a kille wannan ba tunanin wake da eh, ciwon kanjamau ciwon hepatitis duk zai iya samu kuma sauran infection da zai same su ma ya ja musu gurin ya rufe gaba daya sai ki bi wani an akwai masu da ta taba zuwa haihuwa da kyar sai dai aiki aka mata saboda an riga an killa gurin har an shiga ta gurin inda rabi zai fito in ga matsala ne ni na taba ganin wannan wallahi to amma yawanci irin ita wannan al'adar ta kaciyar mata da ake yi a lokacin da matan ke mm. ƙananan yara ne ko jarirai ake yin su ko ko har da girman su ma ana iya yi masu ya danganta da yadda wasu sukan yi a jarirai wasu sukan yi a 'yan matasa haka wasu kakanni ne na su matsa su ce sai an yi wasu kuma iyayen ne. madalla dr bilkisu koguna kenan ta asibitin fadar shugaban najeriya da ke birnin tarayya abuja to kamar dai da kuka ji wannan bayani yau muna son ku masu sauraron mu ji ra'ayinku shin ya kuke kallon kaciyar mata amma kafin nan ku dan shakata da wannan wakar yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ma sauraro ku mana aikin gafara lokaci ya daga mana hannu ba mu samu dama kawo muku sautin ba da ke bisa yanji amma yanzu mun samu kira daga Kaduna. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim Alaramma muna jin ka. To a batun kaciyar mata lalle wani abu ne wanda za mu iya cewa kusan a da an fi mai da hankali a kan shi mm. amma yanzu saboda ga shi ilimi daɗa karuwa ke yi likitoci kullum suna bayani a kan illan da yake tattare da shi yawanci ma sai mu ga illan da yake tattare da shi ya maka irin amfanin da yake ciki mm. saboda haka yana da kyau da iyaye a dinga jin shawarwar likitoci domin kai ba likita ba ne kuma dole likita zai baka shawara ne wanda zai amfanar da kai ya amfanar da iyalanka da haka a ji shawarwarinsu abin da suka faɗa a aiki da shi wannan ne ra'ayina na gode to mun gode malam ibrahim alaramma yanzu kuma bari mu je jigawa salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga jigawa Yau eh, kina magana da ma'aje ne jarin mawan garki jigawa wasu ke. Malam Ma'azu muna jan ka menene ra'ayinka game da kaciyar mata? kokari ya aiki. To aiki sai godiya. To aikin yi kowane fannin na bangaren kasa kasa akwai wannan su dole kaga suna haka ɗin su haka ra'ayinsu ya ba su daidai da su. kuma yadda suka haka suke wannan haka a irin kasu to ubangiji Allah ƙara ɗaukaka musu um, malam ma'azu kana gani wace illa ce kake gani ke tattare da wannan ɗabi'ar ko babu wata illa a ganin ka to su a gurin tun da hakan ya gamsa musu su ya babu illa to amma mutum da kasan mu ba ma ya haka ai su musu fatan alkhairi Allah ya ji su kama kan ayyukan da suke to malam ma'azu inda dai ka saurari likitar da muka yi hira da ita ta ce ko a arewacin Najeriya ma ana samun masu irin wannan ɗabi'ar yanzu kuma bari mu je birnin Zazzau alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna magana da Ismail Ilyasu Gellesu Zaria. To Malam Ismail muna jan ka. Hakika gaskiya wannan al'amari da ke faruwa yanzu ɗazu na ji an yi fira da wani wanzami. Eh. Har yake cewa wai ko gobe aka haifa mai ana yin arba'in zai mata wannan. Ikon Don haka don haka wasu al'ada ce ba za su bari ba menene to gaskiya inda ga mata kashi ɗari cikin kashi ɗari matan da ake zaune da su mm. to ina tunanin cewa be kashi tasa'in dai za a ce duk ba su da irin wannan al'amurkan da ake yi mm. to kuma ga su zaune lafiya to gaskiya ya kamata irin wannan al'adun da ake yi da ya kamata a ajiye su gaskiya to mun gode malam ismail ilyasu har yanzu dai muna nan a kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. ina magana da Muhammadu Rabu Ibrahim mai manja dokar da Kaduna State Nigeria. To Malam Muhammadu Rabu muna jinka. To gaskiya wannan al'ada ne irin na dawon da mu dama anan ko al'ada ma ba mu tashi mun ga ana yi ba. Hmm. Saboda gaskiya yawanci yana cutar da su. Kuma in yanzu akwai masu yi ma ya kamata su bari gaskiya. Kuma kamar yadda ina goyon bayan masu ci a duba likitoci. a yi shawara da su in zai cutar da su haka bai kamata a yi ba to mun gode malam muhammad Rabu yanzu kuma bari mu je yobe salamu alaikum da wa muke magana daga yobe kuna magana da usman musa daga yobe kurnokal ganin yakubari town to malam usman musa muna jan ka ito ra'ayina shi ne abinda likitoci suka faɗa din nan mm. ai sun fi kowa sanin abubuwan da yake zuwa yake dawowa haka yawwa saboda su kin ga yau mace ta haihuwa zai zama cewa an kai ta wajen su Malam Usman Musa kana tare da mu yawo muna jan ka yawo to yi ne su suke ganin su suke ganin shigir fitin irin abubuwan da ke tafiya mm. saboda haka kaga dan tun sai daga sun kawo mana abubuwan nan dole za mu bi goyon to mun gode malam usman musa da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je sokoto eh, eh kina magana da zayanu ke kanu to malam zayyana muna jin ka gaskiya a nan ra'ayi mm. ni ma na goyi ba wancan ra'ayin da wannan da ke cikin eh, cikin kashi ɗari to mata gaskiya yau da sa'in duk gaskiya ba su da wannan lamarin gaskiya ya kamata a bi shawarar likitocin gaskiya hmm. to mun gode malam zayyanu yanzu kuma bari mu je bauchi salamu alaikum malami na bauchi ko kana tare da mu to ina ga layin malami ko malama daga bauchi ya goce amma yanzu mun samu wani kiran daga jihar nija Assalamu alaikum sashi Hausa mura Amurka suna na Bala ne mai wancan hula daga shi jihar Nija da ke tarayyar Najeriya. To Malam Bala mu ne ba mine menene ra'ayinka? To a gaskiya ra'ayina shine shawaran da wannan likitocin suka bada cewa ya kamata a kiyaye wannan wasu al'ada ya zama na da ya kamata zama tarihi a bi umarnin likitoci saboda ana samun matsala a wurin haihuwa wanda aka masu irin wannan kaciya din nan mm. to suna ke ana samun lalura to ya kamata a ko dokoki yadda aka ce an ce zaman lafiya ya zama ɗan sarki ko ba haka ba mm, wannan haka yake da ke wannan al'amarin da ya dace ba ce su bari a kama hanyar da ya dace da fatan za ku tashi lafiya To, aman Allah ya sa mu ma mun gode Malam Bala kuma mun gode ga duk waɗanda suka kira mu suka bayyana mana ra'ayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kwamfala ta 'yan tauri da ta wakana a garin Ilelar jihar Sokoto inda ta hada 'yan tauri da suka hito daga jihohin Sokoto Kebbi Zamfara Kano da Katsina kuma an yi kwamfala a fannin rawa nuna bajimta da kirari. Malam Yusuf Aliyu Dogo shine sakataren kungiyar 'yan tauri ta Ilela jihar Sokoto. Kamar yadda jama'a su gani cewa da mu 'yan tauri da kuma ainihin mutanen gari sun ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari da kuma yanayin masarautar illela da majalisar ƙaramar hukumar illela ƙarƙashin jagorancin caman na illela wannan abu sai ma taɓe ne a bana muka fara wannan inda aka hito shekara da shekaru ne da ayi ba taɓa wannan ba sai bana a jihar agadas ta jamhuriyar nijar musamman a birnin arlet yan wasan boxing na dukkan jahohi guda takwas na jamhuriyar nijar ne suka haɗe domin shiga kwamfalar ta ƙasa ta wasan boxing inda za a wasannin ƙarshe ranar gobe laraba idan allah kaimu domin tantance zakarun ƙasar a fannin wasannin boxing ɗaya daga cikin wasannin da ke da farin jini a 'yan shekarun da suka gabata ganin cewa ɗaya daga cikin 'ya'yan Nijar ya taɓa samuwar lambar tagulla a wasan Olympic cewa da isa borai. Idan muka lega a wasannin ƙwallon kafa League na Airtel ta jamhuriyar Nijar an goga sosai a mako na bakwai kuma Espoir Football Club ta Zandar da Magaram ta sha kashi a gida hannu a na Football Club ta Arlit Jara Agades ɗaya da nema haka Irana ta Arlit ɗin jihar Agades ta karkare GS tawa a birnin tawa da cibiyu da ɗaya olympic football club ta birnin mai ta ga abin mamaki inda antant football club ta doso ta tattaki a birnin mai. ta zoje olympic ɗin da cibiyu da nema as nigelec ta yamai ta yi ma as don ta ya mai da nema sai as guard national da as police dukkansu na mai. an tashi as guard na da ɗaya as police na nema union sportive de la gendarmerie nationale ta mai. da jangwarzo football club ta maradi an yi ɗaya da ɗaya a birnin maraɗi sahel sporting club ta mai da racing da ya kamata su goga an ɗage wannan wasa haka ma an ɗage wasan da ya kamata haɗa as fan da sony dab ƙungiyoyin sahel da as fan na shirye-shirye yanzu haka na shiga wasannin nahiyar afirka na league de champion na ƙwallon kafa da kuma na caf ko kuma caf na club club inda su kasance su ne suka lashe kofuna a kasar su idan muka yi raskona ƙarshen mako na bakwai na wasan kwallon kafa rukuni na ɗaya na jamhuriyar Nijar. wani Wonidep ce ke kan gaba yanzu haka da maki goma sha hudu da kuma wasan kwallo guda da bata yi ba. Sai ta biyu S Guard National ita ma tana da maki goma sha hudu. Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta uku da maki goma sha hudu ita ma. S Fan ta sojoji tana da maki goma sha biyu da wasa guda Guda bata yi ba a Kokana Football Club ta Arlet Jihar Agadez tana da maki goma sha biyu. Espoir Football Club ta Zandar da magaram ita ce kutar ba ta yi kunnan doki ko guda ba kuma ba ta yi nasara ko ba a tsawon makonni bakwai ɗin nan da take gogawa a rukuni na ɗaya na wasan ƙwallon ƙafa na league a ertel na jamhuriyar nijar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. To, yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Lokaci zuwa lokaci Amurka kan zaro sunayen wasu mutane da ke da mahimmanci ga ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci. Mafi yawan waɗannan mutane kan kasance shugabanni ko fitattun 'yan ƙungiyar ne ko kuma masu taimakawa ƙungiyoyin ta'addanci da kuɗaɗe. A ranar 23 ga watan Janairu, Amurka ta ayyana Khalid Batarfi siddhartha dar da abdullatif gaini a matsayin fitattun 'yan ta'addan duniya a ƙarƙashin wata doka mai lamba ɗaya uku biyu biyu hudu wacce aka kafa domin toshewa waɗannan 'yan ta'addan hanyoyin samun kuɗaɗe da suke bukata wajen ƙaddamar da mugayen manufofinsu. Wannan dokar za ta baiwa Amurka damar riƙe ƙadarori da yi masu shinge ga harkokin kuɗi na duniya da kuma yi masu shari'a a kan laifukan ta'addanci dokar kuma ta haramta wa duk wani ba amurki ko mazaunin amurka yin wata harka da su khalid batarfi wanda kuma aka sani da abu al mikdad al-kindi wani jigo ne a kungiyar al-qaida a zirin arabia shi ke jagorantar harkokin yada labaran kungiyar shi ne kuma ya kasance jagoran wurin kwace yankin abiyan na kasar yaman a shekarar 2011 a lokacin shi ya kasance sarki ya kuma kasance ɗaya daga cikin malaman shura na ƙungiyar ta alka'ida siddhartha dar da abdul latif gaini su kuwa 'yan ƙungiyar isis ne dar wanda yake haifafin ƙasar ingila ne mai iyaye 'yan asalin india ya canza sunansa zuwa rumaisha bayan da ya karbi addinin musulunci ya kasance kakakin wata rushasshen ƙungiyar ta'addanci al-muhajirun na wucin gadi a shekarar 2010 da matarsa da 'ya'yansa suka je Siriya domin shiga kungiyar IS, inda daga baya ya maye gurbin Muhammadu Mwazi wanda aka kuma sani da Jihadi John wanda aka kashe a wani harin jirgin sama mara matuki a shekarar sha biyar a matsayin sarkin kisa na 'yan ta'addan. Abdullatif Gani ɗan ƙasashen Belgium da Morocco ne kuma mayakin kungiyar is ne a gabas ta tsakiya yana kuma da alaka da muhammadu ali ahmad da humza ali na is ta kasar ta ingila waɗanda aka yanke hukunci akan laifukan ta'addanci wannan matakin na san da amurkawa da duniya baki ɗaya cewa khalid bartarfi sidarta dar da abdullatif gaini sun aikata ko kuma sun kasance haɗari a bisa iya aikata aikin ta'addanci. 'yan ta'addan da ƙungiyoyi da amurka ta fitar da sunayensu yana mai da su saniyar ware kuma ya hana musu shiga hada-hadar kudaden amurka dokar kuma za ta taimaka wa jami'an tsaron amurka da na wasu ƙasashe aiwatar da ayyukansu wannan shine sharhin muryan amurka wanda kuma ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga labarai amma a takaice. shugaban afirka ta kudu maras farin jini jacob zuma wanda daman yana fama da matsin lambar yayi murabus ya kara fuskantar wani juyin bayan al'umma bayan da majalisar dokokin kasar ta hana shi gabatar da jawabinsa na shekara-shekara na halin da kasa ke ciki ana kamar sa'o'i 48 kenan kafin ya gabatar da wannan jawabi a ranar alhamis mai zuwa allah ya kai mu a cikin kwanaki da suka gabata rahotanni sun ce manyan kusoshin jam'iyyar anc da ke mulki sun yi tarurruka da dama da shugaban suna neman matsa masa lamba da cewa lallai ya sauka daga kujerarsa ta mulki lauyoyin shugaba donald trump sun ba shi shawara kada ya yadda ya zauna ya yi wata hira da mai bincike na musamman robert mueller kamar yadda jaridar new york times ta ruwaito 'yan kwamitin binciken mula sun riga sun tattauna da jami'ai da dama a fadar white house fadar shugaban amurka kenan da kuma wasu da ke da hannu a yakin neman zaben shugaba trump a yau talata ne babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci gwamnatin maldives ta kawo ƙarshen dokar ta ɓaci da kuma tabbatar da zaman lafiya na 'yan ƙasar wanda ya haɗa da alƙalai da kuma 'yan siyasar da aka kama To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. a madadin ibrahim jarmai da ya taya na gabatar da shirin da Ms julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu malam zubair ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya